Zama masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum ta ku ce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki. To yau ma dai muna jihar Kano tare da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ko USAID. Idan kuna biye da mu dai Mahmud Ibrahim Kwari ne yake tattauna mana da Malam Aliyu Sama'ila, daraktan shirin Markets 2 wanda hukumar USAID ta bullo da shi domin taimaka ma manoma su iya dogaro da kansu. Su fahimci noman kasuwanci su kuma koyi dabarun samar da kasuwannin sai da wasu nau'ukan albarkatun da suke nomawa a wasu zababbun wurare. To duka waɗannan haka kuma horon da hukumar USAID ko USAID e ke ma manoma ya haɗa da canza musu hasalin tunani game da noma da ilimantar da su game da lokacin da ya kamata su sai taki da ma wayar da kanin bankuna da na manoma game da batun bashi. Ku da biyo mu ku ji duka waɗannan bayanai daga bakin Malam Aliyu Sama'ila a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Kwari. kama canza ma mutum fasali na tunani ne na noma tukuna ya san cewa noma sana'a ce da za ka tire da haka in shagon ka ya kare ka san inda za ka na ka siyo suga da madara da abin da haka na biyu shin yaushe za ka sai taki haka jira za ka yi sai damuna ta haɗe ko ko a asar da kake da kuɗi ne za ka na ka siyo taki tun bai tsada ba saboda akwai wani abu da manoma ka yi wai sai damuna ta haɗe an sai ka ga ana sai da kwalla ana sai da kaza a ta yi a siyo taki muna koya ma manomanmu a lokacin da sun kai girbi bana suke da kuɗi sannan taki farashi ne yana ƙasa da wajen naira dubu ko dubu ɗaya da ɗari biyar sai abin ka ka aji haka mm. wanda za ka amfani da shi baɗi ma'ana ka sashi a wani kasafi kenan kasafi cikin lissafin ka abin da muke ce ma planning mm. ba wai ka taho kawai ka karci ƙasa ba kai kai tsaye shi kenan ka taho manomi haka mm. to in an gama wannan planning din na fasalin tunanin manoma sai a shiga cewa to shi ma ina za ka noman haka ƙasa ta bambanta kala-kala haka mm. akwai ƙasar da ba ta ɗauka wasu nau'i na tsiro mm. akwai ƙasar da a wani nau'in tsiro ya yi akan wani nau'in tsiro in kai masara inda ruwa ka kwanciya za ta sha wahala babu abin da za ka samu na kwarai haka to muna sai mu shiga wannan zaben wuri to in aka gama zaben wuri sai mu shiga kuma cewa ya za ka gyara wurin a nan kahin kai shuka sannan a shiga batun iri sannan a shiga batun ya kunshi batun haro da sauransu da sauransu haka nan wayannan in ma babu haro to mi za ka yi kana da shanu ko kuma ya za ka ta da abubuwan wannan batun da kake kaga na batun baya ga horarwa dinnan mm. idan na samu horon ko in muka samu horon a kungiyance mm. akwai kuma batu eh, na harkar tafikar da shi kansa noma mm. eh, misali waɗancan kace kungiya ma ana buɗe mata wani asusu na musamman mm. idan yau muka fara ba mu da ƙarfi a karkara ne da sauransu eh, Ba ga horo da kuke ba su misali yaya kuna shigo da wani batu ne na abin da za su fara wani kaman jari haka misali kuna ba su tallafi ko kuma hanya da kuke musu ko wani abu kama da haka? Yawa, ni duk kai tambayi manoman da muka hulɗa da su. Da na taho sai su ce ga wasa kwacin gana ya taho. abinda nika fara ce musu ƙungiyar mu ba mu ba da tallafi. Saboda hukumar USAID. ba mu ba da tallafi. Na kuɗi. Amma babban tallafin da muke bayawa shine ka dogara da kanka. saboda mi saboda masu ba da tallahin sun bayar da tallahin ya wuce sai su tsaya suna da wani tallafi kuma amma yanzu in mun ka horar da kai ka samu ilimin yin abin to ya zama babban tallafi gare ka sai ka ta da kanka wanda kenan ita said bai daga cikin tsarin ta dau kuɗi ta ba manoma ba ta ba manoma kuɗi a tana dai ba manomi ilimi kuma tana hada shi da inda zai samu abubuwan su ta kamar muna yawanci bankuna ba su kosan yadda suke ba da bashin noma ba tunda kamar manomi in an bashi bashin noma watan goma mai zai yi da su in dai ba mu noman rani zai yi ba mm. to su kansu bankunan muna faɗakar da su cewa inda dai za ka ba manomi bashin noma to ka bashi shi watan uku watan hudu mm. kafin damuna ta sauka sai tsarin da zai yi shi kuma manomi bai san cewa ba a banki na bukata sai kana da account a banki account din nan sai yana tahiya ba wanda yake ya riga ya zan kawai da kazuba ba bu komi ciki sannan kuma sai kuna a kungiyance kuma kungiyar ku sai tana da rijista to duk su san wannan ba to duk shine muke faɗakar da su muna da sashe sukutun wanda yake aiki ne kenan nan wayar da kan manoma yadda za su samu ba su suka haka nan nasu ta da nomansu Dududu iyakacin abin da lokaci ya bamu damar gabatar muku da shi kenan a yau a cikin shirin na noma tushen arziki. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a kan batun bashin da ake bamu manoma. Yanzu a madadin Aliyu Sama'ila, daraktan shirin Market Stew na ayyukan gona a hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID da kuma wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da shi. da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.